Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazaurara Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya FM duka a Nijar din. A can kuma si ta kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio da kuma shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yarar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi, Hafsat Bello dan mai Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro yau Laraba takwas ga watan Nuwambar shekarar 2017 a wannan ranar da muke maganar siyasa da shugabanci na gari. Za mu yi magana ne akan dokar nan ta hana kiwo a cikin dazuzzukan da wasu jihohin Najeriya kamar Plateau da Benue suka kaddamar. Wannan lamarin shi za mu kalla da idanun basira ta bangaren alfanu ko rashin alfanun wannan doka. kashin bayan demokradiyya da kuma tsarin kowane gwamnati shine tsarin mulki na najeriya sashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce tsarin mulkin shine yake sama kuma duk wata doka wadda take ta yi karo da tsarin mulki daidai da yadda ta yi karo da tsarin mulki ba halastacciya ba ce kuma ba za ta yi aiki ba mulki kan shi ana yi shine don jama'a saboda makasudin demokradiyya ko kuma gwamnati ma kanta kamar yadda tsarin mulki sashi na sha hudu cikin sashi na biyu ya yi bayani na jamhuriyar najeriya shine tsaro da tabbatar da jin daɗin jama'a jama'a shine zama makasudin ma kafa gwamnati kan shi To bayan wannan tattaunawa da zamu ji can anjima a cikin shirin zamu ba masu sauraro dama su tofa tasu albarkacin bakin ko kuma ba da tasu gudunmawar sai kuma amsoshin tambayar da muka muku a shafukanmu na Facebook da Twitter. yanzu kuma kamar yadda Usman ya ce za mu karanto saƙonninku da muka sa a Facebook da Twitter. Saƙon farko ya fito daga Isa Suleiman wanda ya ce ba wani abu cikin wannan dokar in bana danne haƙƙin ɗan adam kuma ya kamata gwamnatin tarayya ta sa baki cikin wannan al'amari tun kafin ya kai ga haihuwar ɗa mara ido don tana karo da kundin tsarin mulkin ƙasa ai ba kowane ba fulatani ba ne ɗan ta'adda ku huta lafiya. Sai Ibrahim Iromo da fulla Nasarawa ya ce wannan ƙabilanci ne kuma wallahi ba za ta saɓu ba. Ai ba Benue da Plateau ai ba benue da plateau ba ko muna awe shekaran jiya sun yi zanga-zanga kuma sun yi mitin sannan jiya sun farma fulani da sara da duka yau kasuwar awe amma dan ba mu san abin da zai faru da mu ba mun zauna a gida ba wanda ya shiga awe gaskiya wannan al'amari yana ɗaure min kai su manoma suna cewa muna musu barna alhali wallahi barnan nan ba su kaɗai ba akewa don mu ɗin ma manoma ne kuma mu ɗin ma ba sa barin mu to amma haka kawai ku hamu da duka wallahi ko ni sun lakaɗa min duka yanzu haka ina gida kwance ga dukkan alamu ga dukkan alamu ana neman yaƙar fulani ne a faɗin ƙasar nan don hassada da dukiyar da Allah ya bamu To Muhammad Sadi Energy Tandari Potaskum kuma ya ce, Yau da gobe ra'ayina dangane da kaddamar da dokar hana makiyaya yawan kiwon dabbobi barkatai da wasu jihohin Najeriya kamar Plateau da Benue suke kaddamar Sam wannan mataki bai dace ba kuma ya saba da 'yancin ɗan adam kamata ya yi kafin a ɗauki wannan a samar wa makiyayan wajen kiwo na musamman sai journalist ahmed sale na faɗa ya ce hakika matakin da benue da plateau suka ɗauka don kan fulani makiyaya da su tsara dabbobinsu hakan ya yi daidai da fatan za a sama musu wuraren kiwo daban don su yi kiwonsu. su Adam Aliyu da Adam Tela da Ibrahim Ango suka ce, maganar gaskiya hana Fulani kiwo a wasu sassan kasar nan ba a musu adalci ba, kuma ana nuna mana kabilanci a arewacin kasar nan. Kafin a hana Fulanin kiwo ya kamata a yi wata yarjejeniyar cewa duk wata duk wata nau'in dabba wacce Fulani suke kiwo ba za su kawo su garuruwan da ba a matsayin nama kamar shanu, tumakai, raguna, kaji, agwagi da dai sauransu, tunda an nuna ba su da mahimmanci a ƙasar kuma hakan zai kawo wahalar nama a ƙasa baki ɗaya. Ku tashi lafiya. Sai Adamu Aliyu Gulde ya ce a gaskiya wannan matakin san bai dace ba, don haka ya kamata su nemi hanyar da ta dace, amma yunkurin hala Fulani kiwo a jihohinsu neman tada husuma ne da kuma haddasa rikici. Safiyanu Gumel zangon daura ya ce rikici barkatai da ake fama da shi tsakanin makiyaya da manoma da sauran al'umma a Najeriya shine ya kawo hana kiwo barkatai a wasu jihohin arewacin Najeriya. Fatan mu hakan zai kawo saukar rikicin da ake yi da makiyaya a Najeriya. Sai Abdulrahman Aliyu Balkore ya ce hakika ne a gani na wannan matakin san bai kamata ba. Kamata ya a samar musu da wuraren da za su rinka yin kiwo saboda su ma 'ya'yan Najeriya ne. Haladu Muhammad Musa Bajoga ya ce yau da gobe maganar gaskiya yin kiwo barkatai da ɗin ba shi da amfani kuma yana daga cikin dalilan da ke kawo rikici tsakaninsu da manoma. Gwamnatocin Benue da Plateau abin da suka yayi daidai sai dai kar su hana su kiwo gaba ɗaya ko su sa a tauye musu haƙƙi. Sai Rufa'i Abdullahi dole ya ce assalamu alaikum voa wannan mataki in alheri ne ga ƙasa ta najeriya to muna goyon baya amma wani matakai aka ɗauka ko aka yi don a kan kowane gefe a kan yankar musu kafin a ɗauki wannan yunkuri? Mai nasarar nasarawa funtuwa ya ce hana makiyayan yawon kiwon dabbobi bai kamata ba. Abin da ya kamata a hana su shine shiga cikin gari ko bin manyan hanyoyi. Ya dai kamata a yi musu adalci, tunda su ma 'yan ƙasa ne kamar kowa. sai baffadi suleiman na faɗa ya ce a gaskiya wannan doka ce mai kyau domin hakan zai rage zargin da ake yi wa fulani makiyaya da aikata wasu laifuka a tsakaninsu da manoma Haladu Muhammad Musa Bajoga ya ce yau da gobe maganar gaskiya yin kiwo barkatai din ba shi da amfani kuma yana daga cikin dalilan da ke kawo rikici tsakanin su da manoma. Gwamnatocin Benue da Plateau abin da suka yi yayi daidai sai dai kar su hana su kiwo gaba daya. Mm, to <laughs> mun gode a cikin bari turo mana da sakon ne kan kowa ya faɗi nashi ra'ayin mm. eh, yanzu kuma za mu je ga kira amma sai bayan mun ɗan ji wannan To yanzu kan kamar da muka ce za mu ba da dama masu sauraro su kira su tofa albarkacin bakin su domin mu ji shin ta yaya za a magance wannan matsala ba tare da an zalunci kowa ba. To bari mu je ga wannan wane ne akan layi? to ina ga layin ya sauka kenan mm. eh to za mu lalubu wani ai yanzu nan to kamar yadda kuka faɗa a cikin sakonni kowa da abin da yake faɗa to ga wani daga yola salamu alaikum wa alaikum salam Ahmad Kabara na'am na sare Gano sare. Ah, yawa to kaka kure ni mu je zuwa. Ka san zama da su sahabo. to kana jin magana da muka tabo na maganan makiyaya da magana hana kiwo a bayyana dinnan cikin dajijjika me ra'ayinka? Da gaskiya ba ma jin dadi haka. Mm, me isa? Ta ya za a hana Fulani kiwo a daji? Ina zai koma, ina zai kiwo. Eh? Mm, mm. Ana so a koma cikin kiwo ne? An ce ana iya a killace su. A killace su suna da yawa ai. Bayan yanda za a killace sa baki a ciki. Gaskiya Buhari ya sa baki. General Muhammadu Buhari ya sa baki. Gaskiya mm. wannan abun bai dace ba. kan kan to mun gode sosai bari mu tafi mu ba wani dama amma kafin sannan bari mu ba da lamba ko ka mm. sake jinta alamar tarawa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar ga wani nan daga josephina salamu alaikum Wa kuma salam. Da wa muke magana daga Jos? Kuna magana da Gali Umar ne daga cikin garin Jos. To Malam Gali muna jin ka. To gaskiya gaskiya wannan abun bai dace ba. Hmm. Wallahi bai dace ba a ce wai za a hana Fulani wai ciwo. Hmm. Eh? Wannan abun kaman kawo na kasa ne fa ga mu 'yan arewa ba da shauransu. Mm. Eh, ya za a ce fulani ba fulatani yana da shanu ɗari wani yana da shanu ashirin wani yana da shanu ma sama da haka eh. yanzu dan Allah ta yaya zai ba su abinci Eh? Eh, amma an ce malam gali an ce yawanci ah, wannan magana hana kiwo a wainan jihohi misali kamar jihar Filata an yi shi watanni da suka wuce kamar takwas zuwa tara sai kuma wannan na Benue na kwanan nan shin ba ana cewa suna zuwa su shiga gonan mutane ba a ci amfanin gona hakan sai ya kawo kaga makiyaya da Fulani suna ta artabu a ta mm. kashe-kashen juna kana ga ba sun yi haka bane saboda su samu a kansu maslaha wallahi wannan abu kawai wani wani fa abun fatin zargi ne wani fa zai iya zuwa fa wallahi wasu ma a cikin junan su wasu za su iya zuwa su kawo yan uwan hari amma menene dan mm. kamar an rena fulani sai ga an ce fulani ne mm. mu gaskiya musamman mu Hausa fulani mu gaskiya mu ba ma jin daɗin irin wannan abun da ake musu mm. duk ba mu nan da aka ce a yau ba shi da shanu Mm, to mun gode a nan za mu dakata da daukan dan wayoyin kaɗan sai mu ji shin yaya abin yake ko sai kuma mu je ga wakilin Hassan Maina na domin jin muhawarar da yadda da ya haɗa mana a zauren matasa na yau da gobe. Eh amma kafin sannan. Masu sauraro Assalamu alaikum kuma a yau ina tare da manyan baki a cikin ofishin namu da suka haɗar da barista mai nasara Kogo Ibrahim wanda lauyan tsarin mulki ne kuma mai fafutukar kare 'yancin bil'adama. da kuma alhaji muhammad da oroji wanda ya zo daga bangaren fulani makiyaya sannan sai kuma dr abubakar umar kari babban malamin siyasa a jami'ar abuja kuma mai fashin baki akan al'amarin yau da kullum a tarayyar najeriya malamai barkan ku da zuwa ofishin mu da farko in zan fara da barista mai nasara kogo ibrahim a matsayin ka na lauyan tsarin mulki gwamnatin jihar benue na san kasan ta kafa dokar hana kiwo a cikin jihar ta wannan doka me za ka ce daga wato daga mahanga irin ta fuskar tsarin mulkin najeriya to eh, shari'ance eh, kashin bayan demokradiyya da kuma tsarin kowane gwamnati shine tsarin mulki na najeriya sashi na ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ce tsarin mulkin shine yake sama kuma duk wata doka wadda take ta yi karo da tsarin mulki daidai da yadda ta karo da tsarin mulki ba halastacciya ba ce kuma ba za ta yi aiki ba mulki kan shi ana yi shine don jama'a saboda makasudin demokradiyya ko kuma gwamnati ma kanta kamar yadda tsarin mulki sashi na sha hudu cikin sashi na biyu ya bayani na jamhuriyar najeriya shine tsaro da tabbatar da jin daɗin jama'a shine zama makasudin ma kafa gwamnati kan shi to saboda haka idan har za a yi tsaro to a yi tsaro wanda yake yayi daidai da adalci ya yi daidai da gwamnati na iya ma tana da mahurumin da za ta yi domin idan ka ɗauka sashe na sha ɗaya na tsarin mulkin najeriya ya ba da hurumi na kan yin dokoki domin tsaro da zaman lafiyar al'umma ga majalisar ƙasa ta tarayya ba majalisa ta jiha ba saboda haka idan majalisar jiha ta yi wata doka wadda take ta yi karo da hurumi na majalisar tarayya to majalisar tarayya abin da yake kunshi a dokarsu musamman a tsarin mulki shine wanda yake a sama tsarin mulkin nan kuma ya ba da dama da yancin walwala da yancin tafiya da yancin rayuwa da yanci kuma na kai mallaki kadarorin ka wani Allah na dabbobi ne ko kuma kadarori ne marasa rai. Dr. Abubakar Umar Kari a matsayin ku na masu shari akan abubuwan da kaje su komo a Najeriya ku ta mahanga irin ta nazari na masana ta ya kuke kallon wannan doka da gwamnatin jihar Benue ta yi? To ni na ga wannan doka ba za ta haifar da ɗa ido ba. idan dai an yi ta ne saboda a sami maslaha ko a sami sa'ida game da rigingimun da ake tsakanin makiyaya da manoma to ina ga in ba hankali aka yi ba akasin haka ne zai faru idan ka dubi abun a dunkule ana maganin makiyaya masu shanu wanda aka kesa sun kai miliyan ashirin waɗanda suke bin wannan hanya wadda hanya ce wadda aka buɗe ta tun kusan kafin najeriya ma ta zama najeriya ah, wadda ta hada ah, arewaci da kuma kudancin najeriya to sai wata jiha ta zo ta ce za a daina bin wannan tsari to ko da mata da hurumin yin haka kuma ko da ah, akwai hanzari na yin hakan ina ganin hanyoyin da aka bi da kuma matakin da aka ɗauka na ƙwab ɗaya na yin wannan doka ba zai iya jawo irin maslahan da ake tunanin cewa za a samu ba bisa ga wannan doka ana maganin cewa ɗaruruwa ko kuma dubban dabbobi daga benue suna nasarawa kuma abun haka yake a sauran jihohi da suke makwabtaka da wannan saboda haka wannan doka ta jawo rigingimu da dama wadda ba a san me ma za ta haifar nan gaba ba alhaji muhammad Dodo oroji kana ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki na al'ummar fulani a najeriya ku ta ya kuke kallon wannan doka da aka yi don babu wani dalilin da za a ce wani ɗan najeriya akwai wata jihar da ba zai iya zuwa ya kiwo ko ya noma saboda haka ina ganin harka siyasan nan ya kamata su gwamnonin su gyara siyasa saboda ba wani gwamna da yake da hujja ya ce dole idan ya zama gwamna kabila shi ce kawai take a cikin jihar shi take yin abin da take so fulani nan da kake gani da su da manoma duka ɗaya ne ba wanda zai raba ba ne da manoma saboda in ka duba najeriya ba inda take zuwa ta sau nama ta kawo a cikin najeriya babu dalilin don siyasa wani ya hito ya ce wai shi jihar shi ba jihar jiha ta ƙasa ce dan benue yana iya zuwa kowane jiha ya yi aiki ya yi sana'a ya nemi kowane ƙabila me yasa su benue din ai akwai ƙabilu da yawa akwai inyamurai akwai yoruba akwai meme yasa da ba za su hana sosai da kan ko su an shi kayan nasu wannan ba hujja ba ce eh amma laji da da'uraji saboda ana ganin su makiyaya dinnan kamar sukan shiga gonakin manoma kuma lokacin abin sukan yi musu barna kuma ya kawo tashin hankali baka ganin kamar jihar suna da uzuri a wannan ba haka ba ne saboda yanzu wannan zamanin zai yi ya kaga bahulatan ya koro shanun siyasa a cikin gona saboda ya san cewa akwai shari'a abinda ya kamata ko da bahulatan ya je ya kiyon shanunsa kila a kuskure sun shiga gonar mutum to abin da ya kamata a yi shari'a a nema ma mai gona hakkin shi har yanzu kamar dokar ta yi adalci a fulani domin wani bangare daga cikin dokan shine duk mutumin da aka samu da satan shanu ta tanaji wato hukunci mai tsanani a kansa kana ga wannan ba kamar an tallafa muku ba ai ba awatar da wannan shirin barista mai nasara ina zawo gare ka na'am su kai mana magana ta mahangar tsarin mulkin Najeriya amma wani zai ce tun da kasar nan tana da matakai guda uku tarayya jiha da kuma ƙananan hukumomi shin yanzu ashe gwamnatin jiha ba ta da daman ta yi wani tsari doka a cikin jiharta game da abin da ke jin shine mafita a'a abin da nake nufi shine akwai matakai akwai kuma iyaka mm. tsarin mulkin nan sashe na 31 ya yi bayanin wane ne maɗan najeriya a nan wurin kuma bafulata ne dan najeriya ne bayan zaman bafulata ne dan najeriya su ne jinshi na biyu mafi girma a duka nahiyar afirka bayan nan kuma idan ka ɗauki hurumi na sashi na 34 na tsarin mulkin najeriya ya yi bayanin dama ko kuma yanci na cewa kai a matsayinka na ɗan adam a mutunta ka idan kai ɗan najeriya ne sashi na 35 kuma ya bayanin dama ta kan mallaki ƙaddarori, wala allah shanu ne ko kuma motoci ko gidaje sannan sashi na 37 kuma ya bada dama na ka yi tafiya da ƙaddarorinka. wato movement ka yi tafiya daga wani wuri zuwa wani wuri ba fillata ne in ka raba shi da filanin shi ka riga ka cire kamar zuciya ne a ran mutum kuma ka tuna wannan ruwa da ake magana na kogin eh, eh, benue ruwa ne wanda yake wutsiya ce ta bahar maliya ta taso ta ratso kasashe daban-daban kasashe kusan guda takwas kamin ta zo najeriya kuma ta wuce ma gaba da najeriya to saboda haka ko a nan wurin akwai hukumar da ke kula ma da wannan yankin wanda gefen shi ne filanin suke bi da shanunsu suna ci hukuma ce ta gwamnatin tarayya wato wanda ake kira Rima Basin ita ce eh, eh, River Basin Benue Lower Benue River Basin hukuma ce ta gwamnatin tarayya to saboda haka abin da nake kwatantawa shine a san ina ne hurumi na tarayya ya tsaya ina ne hurumi na jiha kamar yadda sashi na daya na tsarin mulki ya bayani idan aka samu karo tsakanin hurumi na tarayya da kuma hurumi na jiha to jiha dole ku koma gefe guda hurumi na tarayya saboda me saboda sashi na 130 na tsarin mulki na Najeriya ya yi bayani shugaban kasa shine wanda yake ciyaman ko kuma uban gida na jamhuriyar najeriya shine kuma shugaban gwamnati shine kuma shugaban al'umma gaba daya to saboda haka shine shugaba na tarayya duk wani abu da zai yi sauran jihohi da sauran matakai jihohi da kananan hukumomi nasu shine su biyo kuma idan wata doka ta yi katobara da abin da ya shafi tsarin mulki ko kuma haƙƙin ɗan adam to wannan doka din ba za ta yi aiki ba saboda domin ɗan adam ɗin nan ake shugabanci har yanzu ana magana ne na zargi zarge zarge zarge ina hukumomin suke ta ina za a ce dan yaro daya ko yaro biyu ko yaro uku suna kore shanu dubu biyu ko dubu uku a'a su ne za su kori gari mai dauke da mutane miliyan biyu miliyan biyar to abakar umar kari yanzu muna cikin tsarin demokradiyya ne kuma a najeriya galibi duk abin da ya faru sai an ta'allaka wani sai an samu wani abin da za su a ta'allaka wani abin da shi misali in wani abu ya faru za Sashen 'yan najeriya sai a maganar siyasa ai saboda siyasa ne ai saboda kabilar mu kaza ne ai saboda yankin mu kaza ne sai dai an samu wani uzuri an ba wannan abun ita gwamnatin jihar Benue ba za ta rasa dalilan ta yin wannan abun ba ya Allah dai dalilan ya zama ko karbabbe ko kuma wanda ba karbabbe ba me zaka ce dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar bene ta dauka kana kana mata uzuri ko kuma kana ga akwai kyakkyawan ne amma yanda za a dabbaka shirin ne aka wuce hanya wato ni a gani na abin da yake faruwa siyasa ce idan ma an ce akwai matsala tsakanin makiyaya da manoma matsala ce wadda ta daɗe sa'an nan kuma matsala ce wadda ba a binuwa kawai ake take faruwa ba akwai ta a taraba akwai ta a zamfar akwai ta a bauchi akwai ta ma a kudancin najeriya yawato amma saboda waɗansu dalilai a 'yan shekarun nan sai aka rika kururuta maganan ana nema ma a karkatar da hankalin jama'a akan takamamme menene yake faruwa domin a cimma burin siyasa na farko dai hukanku 'yan jarida kuna da laifi a cikin wannan magana duk wata rigima idan an yi sai a ce fulani ne suka yi wanda kuma ba lalle su ba ne suka yi akwai sassa na najeriya da ake rigingimu da dama to amma ba za ka ji an ce 'yan kabilawa ne bane sa'an nan kuma akwai inda 'yan fashi da barayin shanu suka hallaka mutane ɗaruruwa fiye ma da na binuwai allah misali zamfara to ba za ka ji ana magana a kai ba saboda duk abin da yake faruwa siyasa ne to amma ne abin da ya bani mamaki shine zuwa yanzu irin shirin da gwamnatin tarayya ta yi akan wannan magana saboda ban gi dalilin da zai sa jihohin benue da taraba da ekiti za su yi waɗannan dokoki wadda a fili yake cewa sun yi karo da dokokin najeriya to amma gwamnatin tarayya bata ce komai ba musamman ma na benue ai ministan noma gaba ɗaya ɗan benue to kamata a ce mun san ra'ayinsa kan wannan magana kuma ina ga kamata a ce ko dai fada shugaban ƙasa ko kuma majalisa su kira taro tsakanin musamman ma waɗannan gwamnoni da kuma shugabannin fulani da kuma shugabannin makiyaya idan ma akwai wata matsala mm. a zauna a ga ya za a warware matsala sa'an nan babban tambayar ma da za a yi shine cewa shin yin irin wannan doka ita ce za ta kawo maslaha a kan wannan idan ko ba haka ba to ya za a yi amma duk abin da yake faruwa zuwa yanzu siyasa ne kuma muddin aka ce za a rika fifita siyasa akan sanin ya kamata da kuma abin da ya kamata a yi to ba za a taba kai ba to doktor ka dauko babbar magana an Allah da za mu nemi ra'ayin ministan harkokin cikin gida na Najeriya kan wannan batu a Alhaji Muhammad da Oroje ne dawo gare ka Benue ta riga ta yi wannan doka ku a matsayin ku na masu ruwa da tsaki a fannin makiyaya ta Najeriya kuna ganin shikenan ko kuma ku dauki mataki akai gaskiya wannan ba zai yi ba saboda akwai dalilai da yawa ba fulata ni dan najeriya ne kamar kowane dan najeriya babu wata hujja in ka duba a lokacin mai girma madisar sardauna a lokacin su tafawa kwalliya a najeriya ba inda ba a yi gandun kiwo ba ba inda ba a yi burtoli ba root abinda turaki kiran root ba inda ba yi inda shanu suke shan ruwa ba kuma manomi ba da za ka ba shi da bafulatani zan dawo ranka alhaji mohammed amma kafin nan dr kare wani lokacin ana ganin cewar wato yanzu kamar yadda na tambaye shi alhaji mohammed da roji cewar wani mataki za su dauka wani lokacin ana ganin kamar su kansu kan fulanin a rarrabe ke ni dai da na san cewar a Najeriya akwai kungiyar Mate Allah Cattle Breeders Association of Nigeria ita kadai ne a Najeriya take magana da yawan Fulani amma yanzu ni kana ban san yawan kungiyoyin ba akwai Mate Allah akwai Dangul Fulako akwai Kulan Allah ga sunan dai barkatai Dokta kana ganin wannan rarrabuwa na kungiyar yi a Najeriya baya daya daga cikin abubuwan da yake kawo musu cikas Eh, a wannan din ma siyasa ne ita da man siyasa haka take ba a zama a ce baki daya kuma mutane sukan shiga siyasa ne da niyya da kuma muradu wani lokaci masu karo da juna wannan ba wani abun mamaki ba ne. ita daman eh, siyasa amma dokta amma ka duba ita kungiya makiyaya a ita muradin ta muradi ne kurin na kare muradin makiyaya ba siyasa ba amma da suka suka watsu dewa ga wannan ga wannan ga wannan tambayar shine wannan rarrabuwar nasu tunda ba an kafa su bane domin siyasar apc ko pdp a an kakkafa su ne domin kare muradun makiyaya amma yawan rarrabuwan su ba zai kawo cikas da na kasu wurin cimma nasara abin da sa gaba ba to amma malansa ai babu inda aka ce dole kungiya ɗaya kawai za a yi ta fulani dole kawai za a samu kungiyoyi da dama sa'an nan kuma rikicin shugabanci ni na san yana ɗaya daga cikin dalilin ah, da suka sa kungiyar a ah, Allah ta kakkasuwa hmm. abin da dai kawai ya kamata a ce an yi la'akari shine cewa duka kungiyar da gaske suna fafutukan cimma muradun fulani ne ko kuma amma maganar rabuwa daman duk wani abin da ya shafi 'yan adam kuma duk wani abin da ya danganci siyasa to fa zai wuya a san baki daya alhaji hamid da roji na dawo gare ka ka ji fashin bakin da dokta yi ku a matsayin ku na makiyaya me yasa ba za ku magana da murya ɗaya ba sai ku tana rabuwa Ayi yi kulan Allah ayi yi miyarci Allah a yi gulfula ko a yi wannan a wannan a wannan. eh kamar yadda dotto ya ce kasan ita siyasa kuma ita kungiya don ko ta kabila ko kabila ɗaya ce ba wani wanda zai ce a kai ba za ka yi taka ba kai kuma ba za ka yi taka ba amma ni abin da nake kira gare su ya kamata duka a haɗa kai kuma kamar yadda dotto ya ce kasan duk dai matsalar abin siyasa ce ya kamata kowace jiha ta yi abin da ya kamata misali ba ta yadda za ka je ka tauye ba fulatani ka ce ba zai je wani wuri ya kiwo ba kuma najeriya nan kowace jiha tana da dajin da ba, eh, ba wurin noma amma ka ce wai za ka to wannan dajin kenan ta kowa da kowa ne mm. za ka je ka yi noma kai kuma kai kiwo dr abubakar umar kari a irin nazari da bincike da kuke yi wannan doka ta anti open grazing law akwai wani koma baya ko cikas da wannan dokar za ta haifar ma tattalin arziki misali to kafin mu karkara shirin sai mun ji ta bakin dan iya a sakon da ya ba wa aminin sa isa lawal ikara yau a hanya muka haɗu da ɗan iya zashi birni na ce ɗan uwa yau kuma zuwa garin ko a sanar da ni ya ce kai dai kawai ɗan i karkyale ni dan akwai abin da ya dame ni musamman ma dai game da dokokin hana kiwon da ake ta wa fulani don wasu jihohi ma sun ce sai dai makiyayan su koma kiwo irin na zamani ta yadda za su rinka tilke dabbobin su tun daga safe har zuwa yini wai da sunan suna shiga gonaki suna cinye wa manoma amfani shine fa nake tunanin wannan dokoki a gaskiyar magana sun yi tsanani A don haka dai magana ta gaskiya ma ita ce akwai buƙatar gwamnatoci su sauya tunani saboda wannan ka iya haifar da wani irin sakamako mai muni. Na ce gaskiya kuma ɗan iya yau ka zo da babban uzuri saboda nima na daɗe ina tunanin cewa hana kiwo a daji na da mummunan hatsari domin kuwa duk wani bafulatani da ka gani da kiwo yake alfahari kuma ka san su fulani sun fi son kiwo a daji dajin da ke da sarari musamman ganin an ce shi irin wannan kiwo kan baiwa wa su dama su yi kumari kaga kuwa idan aka ce sai sun zauna wuri guda kamar wanda ke cikin mari to lallai an takura musu rayuwar da za su rinka jinsu kamar a gidan yari don haka dai gwamnatocinmu su zauna su yi dogon nazari kuma kullum idan ana sara yana da kyau a rinka yawan duba bakin gatari su kuwa makiyayan iyayen da ake talabta musu waɗannan dokoki dan iya sai mu ce su ƙara haƙuri dan iya ce to aini na ma fi kallon illar takurawa makiyayan ta fannin tattalin arzikin da aka yi ittifaƙi suna ba da gudunmawa domin kuwa ko nama da nonon da makiyaya kan samar yana taimakawa wajen murƙushe yunwa sannan a fannin kuɗin shigan gwamnati ma makiyayan na ba da gudunmawa kenan akwai buƙatar gwamnati ta yi tunanin makomar fulanin nan da ake ta takurawa saboda ko dai su bar ƙasar ne don neman 'yancin kiwon da za su iya zagayawa ko kuma su bar kiwon shanun su fuskanci gwamnati a yi ta tukkawa wanda wannan kuma ka iya kawo ƙasa tsanani da tsadar rayuwa saboda zai yi wuya fa mai tarin dukiya irin ta dabbobi ya bari a maida shi bawa kenan dole ne dai mahukuntan wannan ƙasa su ɗauki matakan gaggawa alabashi a samu samu a magance duk wata fitina da ka iya tasowa. To dan ya mako mai zuwa kuma za mu koma ga Hassan Maina kai ne mu ji tambayar da ya ta cewa tana taba tattalin arziki wannan doka ko kuwa makamancin haka yanzu kan duka duka nan za mu tsaya madadin. Hafsat Bello dan mai tsoro. Safina ta so dangi. Sai kuma Daniel Brown da shine bada umarnin shirin da injiniyan mu yau Mr. Rob McLean ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah tabbatar mana da alkhairinsa.